فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تجد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور نعم وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حصلت مستقرا ومقاما بكم ربي لولا رعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما كذو باكي مودة على رب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت عظمته جبال الرفيع العالم فلا, فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعاد لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a cikin wannan gari na dutsen izala da sunna a kuma cikin wannan jiha ta katsina jihar gwagwarmaya da turnuku da izala da shahada da ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci asalin wannan karatu na dutsen ma wato wa'azi ne da kana iya kiransa na jiha amma sai Allah ya sa masa albarka sai ya ne ya koma wa'azi na Afirka domin na san a taron nan muna tare da mutanen Burkina Faso muna tare da mutanen Nijar da sauran kasashe makwabta waɗanda suka samu damar shigowa cikin wannan gari ban yi mamaki ba don wanda ya kiran aka ansa shine Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sautu Sunna shi kuma malam shine darakta na da'awa komiti na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta Najeriya baki daya sannan shine layazin ofisa na sunna mai lura da kasashen Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da Togo da Benin da Burkina Faso da Afirka to idan ya yi kira da sunan jihar Katsina kiran yana iya rikidewa ya koma wani abu daban wannan taro namu ina addu'a Allah ya sa masa albarka na san sifika na jihar katsina muna tare da shi a wannan wuri da wasu manya-manyan mukarrabai daga cikin 'yan majalisarsa saboda haka ana iya cewa gwamnatin katsina ta samu wakilci a taron wakilin gwamnan sokoto tun jiya yana cikin wannan gari a nan ya kwana kuma kwakwaran wakili don na san taro da muka yi na ƙasa da ƙasa a garin sabon birni shine da ya wakilci gwamnan jiha ya kuma tafi da sako na alkhairi a wannan wuri ina mai addu'a Allah ya sa babban makasudin wannan haduwa tamu shine mu tara kuɗi domin aikin addini kuma mu samu lada domin tafiya aljanna Allah ya sa waɗannan buƙatu namu guda biyu wato duka mu samu damancin wasu Allah ta'ala ya sa mu dace ‘yan uwa musulmai zaidu ibn sabi wato yana ba da labari kamar yadda imam muslim ya fitar a cikin wato littafinsa jami'u sahi zai da ibn sabir yake cewa wata rana muna tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai muka shiga wata gona ta wasu mutane yan kabilar banu najjar zai da ibn sabir ce muna cikin tafiya a wannan gona sai alfadarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta sai muka ga ta firgita ta ainihin zabura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana wato kan wannan alfadara har sai da ya kusa ya tsarewa a wannan lokaci zaid ibn sabir yace da muka duba gabanmu sai muka ga wasu kaburbura wato guda shida ko guda hudu ko guda biyar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya yace man minkum ya arifa ashabu hadhihi alqubur waye cikin ku ya san su wane ne wayanda aka binne a cikin wayannan kaburbura da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tambaya sai ɗaya daga cikin sahabban da ke tare da shi kamar yadda Zaid ibn Thabit yake bada labari sai yace ana ya rasulullah yace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni na san su wane ne wa'inda ke cikin kaburbura sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya fa mata matu yaushe ne suka mutu har aka binne su anan sai wannan mutumi sai yace matu fil ishiraki wato sun mutu ne a cikin shirka shine aka zo aka binne su a wannan wuri sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli tawagar da yake tare da ita inji Zaid bin Sabit sai ce inna hadhihi al-umma latubtala fi quburiha walaula alla tadafaru lada'awtu laha an yusmi'akum min azabil qamar ma asma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce lalle wannan al'umma tashi ana fitinar ta a cikin kabari akan yi wa al'umma azaba yayin da aka sa su cikin kabari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba domin kada ku gagara binne ku ba ya zama mutum in baban shi ko mahaifiyarsa ta mutu ya gagara binne ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na roki Allah ya ji yadda ku azabar da ake wa wayanda ke cikin kaburbura da ihu da kururuwa da suke yi a cikin kabari yace irin abin da ni nake ji saboda Allah yana ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihu da gawawwaki suke yi a cikin makabarta yayin da ake musu azaba amma abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai roƙi Allah ya jiyar da mu ba saboda idan mutum ya binne babansa ana dukan baban a cikin kabari yana ihu to babu mamaki ya zama idan wani ya mutu ya gagara binne shi ko kuma jama'a su rinka aibanta shi shi yasa sai aka bar mutane da aljanu ba sa jin wannan su wane ne waɗanda suke jin ihun da gawawaki kike a cikin kaburbura dabbobi su Allah ya ba su ikon ji kamar yadda ya inganta wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan dabba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta ta ji ihu da kururuwa ne da kaburburan mushushurkan da ke cikin kaburburan suke yi shine dalilin da ya yasa take gabatar take adin wato tana zana har ta tsore ta kai kamar za ta fadi ya Allah ka sa muna cikin masu samun sauki yayin da muka shiga cikin kabari ya ku bayin Allah wallahi ya zama wajibi a kanka ka zauna ka yi tunani ka yi kuka ka zubar da hawaye ka gano ina kurakuranka yake tsakaninka da ubangiji ka lallashi Allah ku sulhunta kamin lokacin da Allah zai turo mala'ikan mutuwa ya tafi da kai wajibi ne a kanmu kowa ya san me yake aikata ubangiji mu yi kokari mu ga mun lallashi ubangiji mun daidaita mun sulhunta da shi mu yi kokari mu ga wannan addini me muka yi wa wannan addini wanda wannan kyakkyawan aiki zai taimake mu yayin da za mu zo mu zauna zama da za mu yi a cikin kabari kuma zama na dindindin hasan al-basri yana cewa ma ra'aitu haqqan ashbaha bi batilin min al-maut yace ban taɓa ganin abin da gaskiya ne amma yayi kama da kaman ƙarya ne ba kaman mutuwa me yasa hasan al-basri ya faɗi wannan magana shine irin yadda mutane ke kallon mutuwa mutum ne babansa zai mutu ko matarsa za ta mutu ko ɗansa zai mutu ko abokinsa ya mutu Ga shi fa da abokin shi ne kullun tare suke tare da shi tare suke yawo tare suke harkoki tare suke hira amma yau ga ya mutu ga wata a kwance ga idanun a buɗe amma idan baya gani ga baki da harshe amma baya magana ga hanci amma baya jin ƙanshi ko wari ga kunne idan aka yi magana baya ji ga hannu baya iya damka ga ƙafa ba ta iya takawa ga abinci ba zai iya ci ba ga ruwan sha ba zai iya sha ba ga kayan jin daɗi ba zai iya jin daɗi ba komai ya riga ya ƙare ga kantama kantaman gidaje ga kantama kantaman motoci masu numfashi ga kantama kantaman shaguna ga dukiya an taskance ga suto suto an cika da abinci ga kuɗaɗe an taskance a cikin banki akwai account test bank akwai kuɗi a second bank an buɗe account a third bank an buɗe a fourth bank an buɗe a fifth bank ga akawun saving akawun current account ga fixed deposit account yau kuma shine za a yi depositin din a cikin kabari shi yasa yake cewa mara haƙan ra'aitu haqqan ashbaha bi batilin min al wai ga mutum ya zama haka ga sauran mutane kuma suna kallo suna ganin iri ne da ya zama mutum mai kafafa mutum mai alfahari mutum mai jiji da kai amma yau ya wayi gari ga irin halin da ya samu kansa a ciki amma wannan ya gagara sa saura su yi izina saura su gane tasu tana zuwa saura su gane cewa ya kamata su ɗauki matakin da ya kamata su ɗauka wani abin da zai baka haushi da takaici wallahi manyan najeriya da manya a ƙasar nan masu kuɗi big big business tycoons da manya-manyan masu rike da gingima-gingiman kujerun najeriya wayanda dukiyar najeriya ke hannunsu wallahi da dama daga cikinsu gani suke yi idan ka mutu ma laifinka ne kai ne baka san yadda ake yi ba da ka san yadda ake yi da ba za ka mutu ba yanzu da za a ce babban mutum ya mutu ka je wajen ta'aziyarsa da wajen jana'iza ka sha mamaki da wani ya zo da rushe shi ya jeep ta miliyan goma sha takwas ko ya zo da six or oh seven abin da zai fara tambaya a wani clinic ya rasu a ce dan kai dade ai ya mutu a sa a clinic wacce take anguwa kaza budan bakin sa sai ka ji ya ce oh god i had been telling him na dade ina gaya masa in bai da lafiya ya tafi saudi german in bai da lafiya ya tafi singapore in bai da lafiya ya tafi egypt in bai da lafiya ya tafi chicago ni na san asibitin da da can ya je i am 100% sure he will have been alive by now wai shi ya san asibitin da da can aka je da mutumin ba zai mutu ba idan ka mutu gani suke ba samu kwararren likita ba idan mota ce ta accident abin da zai tambaya ya direban kwararre ne yaya tayoyin mota suna da lafiya ana canja tayoyi position su every 1000 km shi gani yake wasu da barbaru ne na rayuwa su kadai suke kiyaye ɗan adam su hana ɗan adam mutuwa alhali ba haka lamarin yake ba ya ku bayin Allah wallahi wata rana ɗaya daga cikin manya-manyan khalifofin musulunci khalifa umar ibn abdulaziz allah maɗaukin sarki ya ji kansa ya ƙara kai masa rahama ya ce jiya na gagara bacci da daddare aka ce me ya hana ka bacci khalifa ya ce zakartul kabra wa ataba ya ce na tuna kabari ne da waɗanda ke cikin kabari aka ce kabari ka tuna ya ce kai ku saurara ku ji wallahi da za a tona muku kabari a nuna muku gawar da aka binne bayan kwana uku kawai da binne ta yace zaka ga abun mamaki wanda kake son zama da shi kake son gan shi kake sha'awarsa idan aka binne shi a cikin kabari ya kwana uku a cikin kabarin da za a buɗa maka shi ka gan shi baka ƙara sake kallonsa yace zaka ga babban mutum ɗan kwalliya ɗan ado ɗan kwalisa lafiyayye gashi kwance a cikin ƙasa likafanin da aka sa ƙasa ta fara ci gangar jikinsa ƙasa ta fara ci haƙoransa ƙasa ta fara ci idanunsa tsutsotsi na shiga hancinsa tsutsa na ratsawa ƙwaƙwalwarsa tsutsa na biyowa ta wurin tumbinsa ya fashe kayan ciki tsutsotsi ke zagayawa a ciki gashi a kwance a ƙasa babu gado babu katifa ba shimfiɗi ba fulo ba ac ba kafet ba tirisita ba one ba two ya da a ce za ku gagawa wacce aka binne bayan kwana uku da kun ga abin mamaki da kun ƙara tsorita kun gane cewa ya kamata ku koma ku tuba ku koma zuwa ga Allah madaukin sarki ya ku bayin Allah nassosi na alqur'ani mai girma sun ba da tabbacin cewa al'umma ana yi mata azaba cikin kabari azabar kabari gaskiya ne ko ka tona ka gani ko ka tona baka gani ba gaskiya ne matsala ce ta aqida Qur'ani ya ambace ta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ambace ta Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin suratul gafir sai yake cewa fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru tella ce ne wa haqa bi ali fir'auna su alada ya ke da su annaru yuraduna alaiha quduwan wa ashiya idan kiyama ta tsaya yawma taqumu sa'atu adkhilu آل فرعون أشد العذاب الله يتي وحاق بآل فرعون سوء الإذاب ممونا العذاب تا أوكا زوا جوا زوا فرعون تارد جماعة وحاق بآل فرعون وتنك تي آل وانه da wanan da jama'arsa duka suna ciki bayan azaba ta same su a nan duniya an durmiyar da su a cikin ruwa an halakar da su to a zama da za su yi na barzahu a cikin wannan zama da suke yi na barzahu sai Allah ya ce annaru na alaiha wuta ana bijiro da su a kanta, guduwan wa'ashiya safiya da marice wannan wuta da ake bijirowa da su a kanta, ba wai ranar tashin alkiyama bane ba kuma a nan duniya bane a nan duniya an halakar da su bayan an halakar da su bayan sun mutu to kuma yanzu ana bijiro da su zuwa ga ainihin wata wuta tana babbaka su tana kona su da safiya da marice domin a nuna maka cewa kabari ne ake musu wannan azabar a rayuwa ta barzahu ne ake musu wannan azabar sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa idan kiyama ta tsaya kuma ga umarnin da Allah zai ba mala'iku sai ya ce musu adkilu ala fir'auna ashadd azab ku shigar da fir'auna da mutanensa cikin azab da kuke cikin tsarari kenan wannan azaba da ake babbaka su da wuta ba kiyama ake yin ta ba a ina ake yin ta ana yin ta ne a cikin kabari malamai suka ce wannan na daga cikin ayoyin da suka tabbatar da azabar kabari cikin malaman har da abdullahi dan abbas Allah madaukin sarki ya ƙara wato ainihin yadda zuwa gare shi akwai wata aya a cikin suratu daha Allah ya ce wa man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuru wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira masa wa'azi a nan yayi kullum kace kadalika atatka ayatuna fanasita to ya sai mashi an kashi shi ba kadalika yawma tunsa Allahu akbar Allah ya ce wa man a'raba an zikiri duk wanda ya bijire wa bato na duk wanda aka masa wa'azi ya kunnan kashi aka karanta qur'ani ya kiji aka ja aya ya ki aka ja hadisi ya ki Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka to ku bar shi ya ci gaba da tafiya wato wata rayuwa ta kunci ta tsanani ta matsi tana nan a gare shi abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce mai ishatan banka dinnan a cikin kabari ake nufi yana cikin da kabari zai matsi wato sirrin da ke ciki shine kowa daga ƙasa aka yi shi ƙasa ita ce uwarsa ta asali shi yasa duk wanda aka shi cikin kabari sai ƙasa ta matse shi idan mai imani ne sai ta matse shi kaɗan sai Allah ya cece shi idan kafiri ne sai ta matse shi sai kasusuwan hakarkarin da sun sarku da juna babu wani ɗan adam a duniya da ƙasa ba za ta matse shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa inna lil qabri daqta law naja ahadun lanaja minha sa'ad ibn mu'adh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce akwai wata damka da wata matsewa da kabar yake wanda aka sashi a ciki da akwai wani a duniya wanda zai tsira da sa'ad ibn mu'ad as-sahabiyul jalil annabi yace da shine ya tsira sa'ad ibn mu'ad shine sayyidul ansar me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya tsira a hadisi ingantacce wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito lokacin da sa'ad ibn mu'ad ya mutu sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana fadin wata magana yana hadal taharrak تبارك له أرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku zo ku ga abun mamaki ga wannan bawan Allah wanda saboda imanin shi saboda tsoron Allah sa saboda taimakon da wa addini yau da ya mutu sai da al'arshin ubangiji ta girgiza saboda mutuwar Sa'adu ibn mu'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadu ibn Mu'ad bayan an zara ransa yayin da aka dauki ran aka tafi da shi wajen ubangiji manzon Allah ya ce kofofin sammai gaba ɗayan su Allah ya sa aka bude su gaba ɗaya ba a taba bude kofofin sammai gaba ɗayan su ba sai a wannan rana wato an bude saboda mala'iku su shiga da ranta kofar da suke so su shiga da ita bayan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku guda da ɗaya har mala'iku guda dubu saba'in suka sauko daga sararin samaniya suka halarci jana'izar sa'adu ibn mu'ad ba mutane kadai suka yi sallar gawarsa ba mala'iku dubu saba'in a wani hadisin annabi ya ce ba su taɓa saukowa a duniya ba sai ran da sa'adu ibn mu'ad ya mutu a ranar suka sauko aka yi jana'izar sa da su suna nema masa gafara suna nema masa rahama suna roƙa masa kwanciyar lafiya a cikin kabari annabi a wajen jana'izar sa'adu ibn mu'ad ba kan kafa sai yake tafiya ba da digirgire yake tafiya aka ce ya kake digirgire yace mala'iku ne ko ta ina sun shimfida fikafikansu yace shi yasa ne ta yi digirgire da kyar na samu wani mala'ika ya janye fifikinsa sannan na samu idan gabata za ta tsaya amma duk da matsayin wannan bawan Allah annabi ya ce sai da ƙasa kabari sai da ya in shi tukuna Allah ya ce shi kamin kabari ya bashi idan sa'ad ibn mu'az wannan hali ya same shi to wai me zaka gaya mun ni da kai da ke da ku da ita da su wai idan mun shiga kabari wani irin hali za mu samu kanmu a ciki idan bawan Allah irin wannan wanda annabi ya bada garanti dan aljanna ne tun daga nan duniya kuma ya samu mutuwar shahada a yaki na ƙarshe da annabi yayi da ainihin wato Qurayshawa gazwatul ahzab nan aka harbe shi da kibiya yayi dinya ita ce sanadiyyar shahadasa. wata rana an taba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata alkabba ta alhariri wani kasurgunin sarki ya aiko masa da ita mai ban sha'awa mai tsada sahabbai suka kura mata ido ba su taba ganin alkabba mai kyanta ba manzon Allah ya kalle su yace wannan alkabba ta ba ku sha'awa ne wannan alkabba ta burge ku ne suka ce ya rasulullah ba mu taba ganin alkebba mai tsada irin wannan ba wacce aka yi ta da alhariri annabi sai ya kalle su yace lamin diru sa'adin fil jannati ahsanu min hada yace wallahi hankicin da sa'ad ibn mu'az zai rinka share fuskarsa da shi a cikin aljanna yafi wannan alkebbar kyau wanda aka ba da garanti da cewa shi dan aljanna ne amma aka ce kabari sai ya matse shi shi yasa abu huraira a wannan aya fa inna lahu ma'ishatan banka yace ana magana ne mai akan ainihin wato zama na kabari Allah ran wani wurin Allah yace wala nuziqannahum min al'azabil wala nuziqannahum min al'azabil dun al'azabil la'allahum yarji'un Allah yana magana akan wato ainihin arna da aka kakashe a wajen fagen daga sai Allah yace wala nuziqannahum min al'azabil adna za mu ɗanɗana musu wani ɓangare na azaba makusanciya Dunar azabin akbar kamin azaba mafi girma a ƙarƙashin wannan aya allama ibn al-qayyim al-jawziya yace Allah ya ce ya raba azaba zuwa biyu akwai azaba ta kusa akwai babba azaba babba azaba ita ce wacce za a yi musu a lahira karamar azaba ita ce wacce za a yi musu a nan duniya da wacce za a yi musu a kabari shi yasa sai Allah ya ce kashe su da aka yi a fagen daga bangare ne na azaba ta kusa to sauran bangaren da an ce minal azabil adina to sauran rabin kuma na azaba makusanci rayuwa za a musu shi allama ibn qayyim jawziya yace a cikin kabari za a yi musu saboda haka ita ma wannan ayar tana tabbatar da akwai azaba a cikin kabari a wani wuri Allah yace sanu azibuhum marratayn sanu azibuhum marratayn summa yuraduna ila azabil gali summa yuraduna ila azabil gali Allah yace sanu azibuhum da sannu za mu azabtar da su ni sau biyu sun mai yuraduna ila azabin azim sannan za mu juyar da su mai da su zuwa ga azaba mai girma to an ce za a musu azaba sau biyu kamin a kai su azaba mai girma ta wuta lahira ina ne za a musu azaba sau biyu azaba ta farko a nan duniya a kashe su a fagen daga azaba ta biyu ita ce wacce za a yi musu a cikin kabari an azabtar da su ni kenan sannan idan kiyama ta tsaya sai a wuce da su zuwa wuta hadisai da dama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa akwai azaba a cikin kabari hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ce wasu mata guda biyu sun zo wajena wayannan mata guda biyu tsofaffi ne kuma yahudawa ne Ta ce muna tari da su sai suke gaya mun ana yi wa mutane azaba cikin kabari Aisha radiyallahu anha ce sai na ƙaryata su saboda ban samu dalilin da zai sa da gaggata su ba tun da yahudawa ne tace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai na bashi labari nace ka ji magana da wasu mata yahudawa tsofaffi guda biyu suka faɗa mu wai ana yi wa mutane azaba cikin kabari budar bakin Aisha radiyallahu anha ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad sadaqata wayannan mata guda biyu gaskiya suka faɗa miki ana yi wa mutane azaba cikin kabari tace kuma daga ranar ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi riba face sai yayi addu'a ya ce Allah ka tsare ni daga azabar kabari idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cewa Allah ya tsare shi daga azabar kabari su wane ne suka fi cancanta su wannan addu'a ni da kai mu muka fi kowa cancanta ya ku bayin Allah ku saurara ku ji Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa a hadisin sayyidina Usman yake cewa mara ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu yace ban taba ganin wani abun kallo mai ban tsoro ba face kabari ya fi shi ban tsoro Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa a bakin kabari yana kuka yana zubar da hawaye yana ya ikiwani Limitili haza fa a ya aiki wani haza fa a ya aiki wani haza fa a Yana ya kuyamuwa na ya kubari Allah ya kuyamuwa na sahibai. ku gaga wani cikin mu ya mutu gashi mun tawo da ƙasa mun sa shi muna ƙaunarsa ba ba masan ba amma mun jefa shi cikin ƙasa mun danna shi da katako mun danna shi da itace mun danna shi da tukunya mun mai da ƙasa da ganye mun toshe shi a ciki yace wallahi kowa a cikinmu ya ɗauki mataki ya yi shiri saboda irin wannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan magana su wane ne ya kamata su faɗe ta wallahi mu muka bi cancanta ya ku bayin Allah sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wata rana ya taɓa tsayawa a bakin kabari sai ga sayyidina Umar yana kuka yana zubar da hawaye hawaye ya jika rigar sayyidina Umar har ya kai ga hawaye yana diga a ƙasa yana jika ƙasa Abdurrahman ibn Auf da ya ga yadda hankalin sayyidina Umar ya tashi sai yake ce masa ya kai amiral mu'minin saboda me kake irin wannan kuka nan take sai sayyidina Umar ya daga kai ya kalli Abdurrahman ibn Auf ya ce wai haka yabna Auf a nasita hadhihi al-habra kai tonka ya kai wato ibnu au ya kai abdurrahman ibnu au ka manta bala'in da ke cikin wannan rami ne ka manta wannan rami irin balbalin bala'i da ake samu a ciki dan an shiga dan me ba zan yi kuka ba dan me bazan zubar da hawaye ba kai Abdulrahman bin Auf yana cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna yana cikin sahabbai da annabi ya miƙe a cikin taro ya rinka fada su yana kirga su list da jibril ya kawo masa daga wajen Allah cewa yan aljanna ne ya miƙe yana abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna aliyu fil janna abdurrahman fil janna sa'ad fil janna sa'id fil janna talha fil janna fil janna fil janna fil janna sayyidina Umar da Abdulrahman bin Auf duka fa suna cikin wannan tawaka, amma suke zubar da hawaye suna kuka Abdulrahman ibn Auf wanda bai san iya dukiyarsa da ba addini ba dukiyarsa da sadaka na sa dukiya ta kare da ya mutu da talauci idan za a je jihadi ya ɗabi raƙuma ya daibi takubba ya daibi abinci ya daibi dukiya ya bayar Abdulrahman bin Auf da ana tsananin talauci da wahala abinci a cikin garin madina sai ga raƙumansa sun fito daga sham sun sayo kayan abinci ba sauran abinci a cikin gari farashin da ya bayar dole shi za a saya sai ga kasa tana motsi a cikin garin saboda tsabar yawan rakuman da kayan da suka ɗauko aisha radiyallahu anha ta ya nake ji kamar ana girgiza kasa aka ce raƙuma ne na abdurrahman bin auf suka dawo daga fatauci tace ce allahu akbar da kunne na naji ango na gona manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abdurrahman zai shiga aljanna da rarrafe nan take sai ga ɗan sako ya same shi da gudu yana ba shi labari albishir da aisha radiyallahu anha dai nan take abdurrahman bin auf bai tsaya an sauke kaya ba ya kamo hanya ya zo ɗakin aisha radiyallahu anha ya ce ya ke uwata uwar masu imani da gaske ji wannan magana daga annabi ta ce kwarai da gaske daga annabi na ji ya miƙe ya ce allahu akbar in allah ya yarda ba da rarrafe ba ma sai na shiga da tattakawa yana isa ga 'yan kasuwa sun zo tari 'yan kasuwa sun zagaye kaya kowa yana ba da farashi yana albarka kai karshe suka ce wa zai kai kayan da umma musiya ba Ya ce ina da wanda zai sai nin ninnin ka akan riba da kuka bani wa yace Allah a dauki kayan gaba ɗaya a raba wa talakawa fi sabilillah na fa yin Allah sune suke kuka a bakin kabari sune suke zubar da hawaye a bakin kabari kai kuma yanzu wai ko tadi ake da an kawo maganar mutuwa sai hankalin ke tashi ka ce ya ana fira ana na lafiya za a kawo tadin mutuwa kana zaune lafiya kai ka san me ake cewa zaman lafiya kuwa kai ku saurara ku ci sayyidina usman radiyallahu anhu yana cikin da suka kowa ba da dukiya idan za a je jihadi idan za a je jihadi annabi ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu adhafan kaseera Allah ya ce wa zai ba Allah rance rance mai kyau Allah zai ka mata sai na wasu manan take miki, yace na bada raƙuma 100 da takubban raƙuma da abincin raƙuma da abincin wayanda za su hau raƙuman su je su jihadi da ce fanan su har aje a yakin a dawo annabi yace Allah ya saka maka alkhairi sai saka maimaitawa man zalladhi yuqridu qardan hasanan annabi yana maimaita ayar ta'ayar sai sake miƙewa ya ce na mara ɗari to na kara da kuma dari biyu da ta kubansu da abincinsu da abincin masu hawa da ce masu hawa har ajiye jihadi a dawo sai annabi ya kara mai mai tawa mazalladi yi kuri tun la'akar zan hajjana Annabi yana كثيرا النبي sai ƙara miƙewa ya ce da na bada ɗari na ƙara ɗari biyu to yanzu na ƙara ɗari uku da abincinsu da takuba da wayanda za su hau da da da da annabi sai ya ƙara maimaita ya ce man zallabi yuridu kuri Allah qardan hasana fa lahu kaseera annabi yana maimaita har sai sake miƙewa ya ce da na bada ɗari na ƙara ɗari ɗari biyu na ƙara ɗari uku to tun da ka sake ƙarawa forward ever yanzu na ba da raƙuma guda ɗari hudu da abincinsu da takuba da duk abin da ake buƙata a rikin ya ku bayin Allah wannan fa shine wanda yake zaune a bakin kabari yana kuka yana zubar da hawaye ya gigice aka ce masa haba kai usman kana tuna lahira kana tuna aljanna kana tuna wuta ba kai kuka ba amma da kaga kabari sai ka rude yace dan me yasa ba zan rude ba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal qabra awwalu manazil al akhirah fa inna da minhu al abdu fama ba'dahu aysar wa man lam yanju minha fama ba'dahu ashaddu min yace na na ji annabi yana cewa kabari shine step na farko da ake takawa in za a je lahira idan ka tsira daga kabari abin da zai biyo baya ya fi sauki idan baka tsira ba to balbalin bala'in da zai biyo baya ya ninninka balbalin bala'in da kake ciki ya ku bayin Allah imamul gazali yana cewa dan adam yana da ban tausayi a dan duniya za zaka kai shi yi wanka ya sa riga ya sha titati ya sha girki bai da matsala ya fesa turare ya ce ba nan zai baka tausayi ba sai ran da aka ce maka an zo an zara ransa yau gashi a kwance a kan gado za a zara ransa mala'iku na zan zagaya shi mala'ikan da ke lura da abincinsa ya zo ya ce ya kai wannan bawan Allah duk abincin da ka ci a duniya tun da ka zo har yau ta hannu na Allah yake baka amma yau na zagaye duniya gabar da yamma kudu da arewa ban ga kwayar shinkafa ƙwara ɗaya ko ta masara ko ta gero ko ta acca ko ta ibiru ko wani abinci da Allah ya yi domin ka ci ba ka cinye kayan ka sauran na jama'a ne ina buhun nan da ya ji a so ba da bansa a ciki mala'ika da ke lura da ruwan shan ya zagayo ya ce ya kai wannan bawan Allah na zagaye duniya gaba daya duk ruwan da ka sha a duniya ta hannu na Allah ke baka bangaruwa wato kwaga guda daya hadiya guda daya da Allah yi domin ka sha ba ka shanye ruwan ka sauran na jama'a ana haka mala'ikan da ke lura da iska ya zo ya ce to kai wannan bawan Allah so fa sai ka shirya numfashin da Allah ya kirga za ka yi ka kusa ka gama yanzu saura bai wuce kwara uku ba yawa saura biyu saura ɗaya shi wannan bawa sai gashi a kwance an zo ana zagaya shi za a wanke shi yana ta kara yana ya ku bayin Allah kar ku samu ruwan zafi zai cutar da ni kar ka samu ruwan sanyi zai cutar da ni amma ina ba sa jin ma me yake faɗa karshe an wanke shi ana wanke shi mala'iku na zagayawa suna ya kai wannan bawan Allah ba kai idan za ka wanka ban daki kake shiga ba ka kunna ruwa ka kunna hita kai mi tsakanin ruwan sanyi da ruwan zafi ka yi wanka irin na nishaɗi da sabulun da kake so da medicated soap ka kara da sabulu mai kanshi yayin muka ga ana wanke ka me yake faruwa ne da hankalinka ka bari ana wanke ka bai iya yin magana a wannan lokaci ana gama wanke shi a zo sa masa likafani wasu mala'iku su zo suna yake wannan bawan Allah kai ba kai da kake zuwa ka bude wardrobe ba ko ka jawo katuwar jaka ka bude ka dauko tafka tafkar riguna ka sa kana daga allan kafada kana boka sari kana toroko ya muka ga ana nan da a cikin farin kyalle me yake faruwa ka san inda za a kai ka kuwa dauki mataki maka ne a kai ka ba abin da zai yi karshe a zo a yi masa sallah a dauki gawar ana tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun dauki gawa za ku kai ta kabari kar ku rinka tafiya a hankali ku rinka yin sauri aka ce saboda me yace domin ɗayan biyu idan dan aljanna ne ku sauri ku kai shiga ku bata masa lokaci idan dan wuta ne bala'i kuka dauko ku sauri ku je ku sauki da an tafi da shi bakin kabari an aje abdullahi ibn ubaidillah ibn umair yake cewa wata rana muna tare da abdullahi ibn al-amr ibn al-as wanda yana cikin abadala a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ba mu labari idan aka dauko gawa aka kawo ta za a sata a cikin kabari ga kabari an tona ga gawa a bakin kabari za a saka Allah zai sanya wa kabarin harshe magana a wannan lokaci ba wanda zai ji sai gawar da aka kawo kabari zai ce ya kai wannan bawan Allah leko ciki naka gani kaga babu komai a ciki duk abin da ka samu bala'in da ka zo da shi ne ya kai wannan bawa ka tuna da ni kamin ka zo idan baka tuna da ni ba ka shiga uku ya kai wannan bawa ka san gidan da aka kawo kan nan wuri da zaka zauna kai kadai ka tana da abokin hira ya kai wannan bawa ka san inda aka kawo kan nan gida ne mai tsutsotsi da yawa ka san yadda zaka kare kanka ya kai wannan bawa ka san inda aka kawo ka gidan da aka kawo kan nan gida ne fa wanda yake da ainihin duhu ka zo da security light wacce zaka haska gida ne mai tsananin zafi ba za a toshe ba window ba taga ba fanka ba AC ko window AC ko split AC ba ka dauki mataki ka dauki ka zo da AC da za a samu a ciki ka samu sanyi ko haka ka zo in haka ka zo fa karkai da su saka balbalin bala'i za ka samu a ciki zai iya hana sashi a ciki ba zai iya hana sashi a ciki ba haka za a dauko shi a saki tsundumawa a cikin kabari ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah magabata akwai matakan da suke ɗauka domin samawa kansu sassauci na duniya a da ibn sulami ya kasance yakan tashi da daddare ya je makabarta ya tsaya kalli kaburbura ya ce ya ku kaburbura kukan kun mutu azabar mutuwa kun ji ya ce saurani ba sai irin azabar da zan ji ba ya ku kaburbura ku yanzu kun zo kun ga aikin ku ko mai kyau ko mara kyau ni kuma ban san wani aiki zan zo da samu ba sai ya ce to kuma fa gobe ni za a kawo a saka nan makabarta zai zauna ya ta kuka sai asuba ta yi yana gadan aqa gadan aqa gadan aqa gobe a dawo za a kawo gobe a dawo za a kawo gobe a dawo za a kawo sukan tashi su je makabarta su kwana a makabarta don su yi wa imani su cajin batir rabi ibn kusayyib kabari ya tona a gidansa ce da na ji duniya na nema ta fiske ni na ga wani ya shirya jin daɗin duniya sai na ji son duniya na nema ya shiga raina na ga duniya tana nema ta yaudare ni ya ce to yadda nake yi nan take sai in ɗauki mataki ya riga ya tona kabari sai shiga cikin kabarin ya kwanta ya ce idan ya shiga cikin kabarin ya kwanta ya mulmula nan ya ji bango ya mulmula nan ya ji bango kai ya ce sai ya rika karanta wata aya aya ta casa'in da tara zuwa aya ta ashirin a yi wato cikin suratul mumini inda Allah ya ce hatta idza ja'a ahaduhumul maut hatta idza ja'a ahaduhumul قال رب ارجعون سبوة مي لعلي أعمل سالا فيما درت الله يتمي كلا إنها كلمة هو قائلها تقبى تقبى تقبى من ورائهم برزقون إلى يوم يبعثون in ya shiga cikin kabarin rubai wato rabi ibn kusayin sai rika karanta wannan aya Allah yana bada labarin wanda idan ya mutu za a kai shi wato cikin kabari zai rinka yi ihu yana cewa rabbir ji'un ya Allah a dawo da ni duniya a dawo da ni duniya la'alli a'malu salihan ko zan samu ne aikin kwarai fi ma taraktu cikin abin da na bari a baya to sai ya rinka maimaita wannan ayar ya dauki kansa cewa yanzu ya mutu ne yanzu ga yana an kawo shi cikin kabari an sa shi yanzu ga yana yana roƙon Allah a dawo da shi duniya zai gyara to sai ya fito daga cikin kabari sai ya ce ha anta kadira jata to yanzu rabi gashi Allah ya dawo da kai to gyara aikin naka indai har kana da niyyar gyarawa kenan da ya dawo to ba zai kuma sake sakaci ba ba zai sake wasa ba saboda ya leƙa lahira ya gano ta kuma ko ta mutuwa baka so ya ga maka ya zaka yi tuna lahira balle ka gyara ɗaya daga cikin magabata idan ya tashi da tsakar dare ya je makabarta ya tsaya cikin kaburbura ya kira su suka gagara ansawa ya ce ina dukiyar da kuka bari suka gagara ansawa ina matanku suka gagara ansawa ina yayanku suka gagara ansawa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gobe ni ma in an kawo ni haka zan zama sai ya koma gida ya fara sallar nafila ba zai daina ba sai ya kira alfisi magabata da haka ke yi wa imanin su cajin batir ku kalli abin ban tausayi yau a ce maka wani babban mutum ya mutu kun san me yake faruwa ya bar rusa rusan motoci an gina wani shirgejen gida da baka ma san kan gidan ba anguwa guda gaba ɗaya an gina ta an shuka fulawa wata ma daga kasar waje aka kawo akwai fulawa mai bada kanshi akwai fulawa mai jawo tsuntsaye akwai fulawa mai maganin macizai akwai fulawa mai ƙara karfin ido akwai fulawa mai ƙara karfin kunne akwai fulawa mai sa a yi zina da wuri akwai fulawa mai akwai akwai akwai akwai akwai to yanzu an ce ya mutu ya bar duniya an dan rarraba gado mata an fara buge-buge idan an dade kadan sai ka ga fentin gidan ya fara kodewa babu wanda zai sake gidan fenti idan an dade kadan sai kaga ga fulawar ba yayi yi mata ban ruwa sai ta fara bushewa idan an dade kadan sai ka ga ƙwayayen wutar lantarkin gidan wani in ya mutu ba za a sake maidawa ba wata nan sai ka ji ana rigima da masu bil din nefa shikenan kuma an ga an gama alhali shi kuma yana can cikin kabari shi kada ya san hisabin da yake samu a cikin kabari ya ku bayin Allah kamin mu ta zo ta iske mu musan matakan da za mu ɗauka malamai sun ce kabari yana da wasu irin bala'o'i sannan akwai abubuwan da suke yawan kawo azabar kabari akwai abubuwa da suka zo a nasi a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu kansa a ciki to ya shirya azabar kabari sai ya hadu da ita wasu abubuwa ne wannan abu na farko da yake jawo azabar kabari shine rashin ittibra'i a wajen fitsari ka ki ka koyi ya ake yin tsarki idan an yi fitsari baka da lokacin zuwa makaranta wai kai aiki ya maka yawa wai kai kana nema wa yaya abinci wai kai ma'aikatan gwamnati ne akwai ayyuka office wai kai dan siyasa ne kana yawon kafin ka ki ka samu lokacin da za ka koyi addini in ka je kai fitsari baka san me ake cewa santu da naturu ba baka san ya ake tatsewa ba ya ake gogewa ya ake tabbatar da fitsari ya gama zuba ya ake wanke shi sai ka daga sai ya saki gangarwa duk wanda ya samu kansa a cikin wannan ya hadu da azabar kabari hadisi ya inganta hadisi abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tanazzahu min al-bawl fa inna amata azabar kabari minhu ku dinka karkaka daga fitsari yana daga cikin dalilin da ke kawo a rinka yi wa mutane azaba a cikin kabari abu na biyu da yake kawo shine gulma kisisira guduri tsoma tsuguri tashi a dauka a kai can a ɗauka a kai nan da an ce gulma aikin mata ne yanzu gulma ta shigo cikin maza ba ma kamar 'yan siyasa ba ma kamar yaran masu kuɗi yau da an ce wannan babban ɗan siyasa ne to fa 'yan siyasa ƙanana sun rinka masa ƙarya kenan a faɗa masa ƙarya da gaskiya domin a haɗa shi rigima da wayanda ake tare da su wannan yana daga abin da ke kawo azaba saboda hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin kabraini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kaburbura guda biyu yace innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir wayannan kaburbura guda biyu ana musu azaba ba wasu manyan abu suka kawo musu ana musu azaba ba ɗaya baya tsaftace fitsari ne ɗaya kuma yana tsaftace fitsari amma kana yamshi bin namima mutum ne mai yawo da annabimanci da wannan ne yasa malamai suka ce gulma da annabimanci na riga abin da ke kawo azabar kabari Allah ka raba mu da bala'in da ke cikin kabari abu na uku da abu na hudu da suke kawo azaba cikin kabari shine sata da gululi sata ka dauki dukiyar wani gululi kuma ka ɗabi dukiyar talakawa dukiyar arzikin ka saka sata a ciki duk wanda ya samu kansa ɗaya cikin wannan to sai ya samu kansa a cikin azabar kabari Daya daga cikin yara masu yi wa annabi hidima ya rasu a wajen yaki, kibiya ce aka harbo ta same shi aka yi tsaya shi murna ya samu shahada ya samu shahada annabi ya ce kai ku saurara kuna cewa ya samu shahada na rantse da Allah alkabban nan da ya sata a lokacin da aka yi kai bara kamin a raba ganima tana nan tana babbaka shi da wuta a cikin kabarin shi mutumin da ya samu shahada amma saboda ya yi gululi ya ɗabi dukiya kamin a raba a bashi nashi ya sa aka yi masa azaba a kabari me kake tsammani da ciyamomin mu na lokal government musamman barayi daga cikin su akwai na kwarai amma akwai yan banza da yawa cikin su wanda ba su da aikin yi banda sata dukiyar talakawa kun san wani abin bakin ciki yau da an zabe ka ciyama lokal government kana zuwa kana hawa kan kujerar kawai sai wani ya zo shi tirejara ne za ka samu wani tsohon tirejara da wani tsohon sakataren gwamnati in ba a yi sa ba sai a samu tsoffin yan ciwaciwa ne da ka ga su za su fara saka gaba ran kai ne mu iya kanmu mu gaya maka in ka ji kayi aiki kenan in baka aiki ba kai ka jiyo kaga honorable ne mun ba shi shawara ya ki dauka kaga yanzu ko mota kirki bai da ita honorable mun ba shi shawara ya ki aiki da ita yanzu 'ya'yan sa ta gwamnati sai suke karatu a public school ba shi iya zuwa private school kaga wane mun ba shi shawara yanzu kasa ta riga ta canja dole ta kai tanadi akwai baya akwai 'ya'ya ku ba matsala mu sai da mu tsara kai dai amincewa ka muke nema don yanzu sai an hada da dan babakere da ya ciwa-ciwa da dan rubda ciki wai amma sai ya zo a ce maka wai sai an dan samu proper planning and financial management to proper planning din na ta ce zai kawai shikenan sai ya tsara da ya gamsu da labarin su su sun sai yadda za su tsara in ya saci miliyan biyu su a ciki za su samu dubu ɗari biyar kan ai haka sun bai da shi shirgegen ɓarawo da ya fara samun kuɗin iska sai ya zama mazinaci in ba a yi sa ba sai ya zama ɗan luwaɗi sai kiyama ta tsaya kaga an ɗauro shi an taho da shi gaban Allah da motar da ya sata ya ɗauko gidan gwamnati da ya sace an ɗauro masa aka akuyar gwamnati da ya sace an ratayo masa a baya saniyar gwamnati da ya sace an ratayo an ratayo an ratayo to kamin aje kiyama sai ya samu bala'i a cikin kabari me kuke tsammani da gwamnonin mu wanda da dama daga cikin su barayi ne akwai na kwarai a cikin su amma akwai barayi ko babu da ba su da aikin yi banda sata dukiyar talakawa wai ko darasi ba ta karba gani ga wani ya ƙi ya sa wani tsoron Allah gwamnoni nawa suka gama gwamna suka saci dukiyar talakawa dukiyar ta kare suka koma matsiyata talakawa ba su gina masallaci ba ba su gina makaranta ba ba su sai mota wa'azi ba sun zagi masu wa'azi sun ce ba mu da aikin yi shi sa muke yi wa'azi karshe suka dawo suka rayu matsiyata tare da mu kallon su na atan gwamnan da aka kori wata ma'aikaciya a gidan gwamnatinsa laifin da shi ne ta hada wa 'ya'yan gwamna shayi da bambitan da jiya aka bude gungumin wai an bude gwangwamin jiya aka ɗabi kaɗan yau sai ta ga maimakon ta bude sabon wani ta hada da shi sai aka ce wai tana so ta kashe 'ya'yan gwamna wai ai iska ta hura kun san wani abu kai a takbir kai a takbir a takbir a kyara duk nan da jamomi da su wani rabu a takbir kai ku saurara ku ci kai ku saurara ku saurara ku ji kai ku saurara ku ji kai ku saurara ku ji kai ba la gabatin in ka zaune ta mummunan yaran malam yakubu ne ya je kun ku kuma muna ta hanya a ta kabir kai ku saurara ku ci wallahi wannan gwamnan bai mutu ba da ido na sai da na shi a yana maula wallahi sai da na shi ya je maula da ido na na san gwamnan da a lokacin da yake gwamna yarsa da suwan wata take wanka ba ta wanka da ruwan famfo sai dai a kawo katan na suwan wata a juye wallahi bayan ya gama satar ya sauko kuma sai da ya ce kamin ya mutu wannan yar da ke wanka da suwan wata sai da daga uwarta na kulla zobo kame a yi fari a gidan na san gwamnan da ya daga gidansa zai sayar a abuja wani gwamna da ke kan kujera ya zo ya taya da ya taya sai ya ce masa saurara ka ƙara ya ce ai na yi ƙoƙari ya ce a kasan me yasa na ce ka ƙara ya ce a ya ce domin na san kai ma sai da gidan za ka yi tun da sai da shi za ka yi ka ƙara kai ma watakila allah ya turo maka wanda zai sayar da daraja ya ce ban gane tayarwa zan yi ba ya ce sanda na sauka gwamna wannan gidan ina da sama da guda ɗari biyu irin shi amma yanzu duka na sai da suna ya ce ba ne saura guda uku su ma sai da su zan yi kame in mutu ya ƙi ya sai motar wazi ya ƙi ya gina makaranta ya ƙi ya gina masallaci ya ku ciyamomi na lakal gamma na najeriya ya ku gwamnonin najeriya ya ku 'yan majalisun najeriya ya ku sifika sifikas ta Najeriya ya ku sanatocin Najeriya ya ku ministocin Najeriya ya ku honorable and honorable and honorable and honorable and honorable ya ku wa royal highnesses wa are your royal highnesses ya ku wa royal highnesses Najeriya ku tashi tsaye ku muke addini ga gidauniya ta musulunci an bude musulunci yana bukatan dawa musulunci na bukatar isar da sako musulunci na da bukatar motocin wazi yaya aka yi duk masu kaga wata rusasshiyar jin ba ta zuwa wazi ba ce in kaga kuruza ba ta zuwa wazi ba ce idan kaga end of discussion da dama ba ta zuwa wazi ba ce in kaga continue discussion ba ta zuwa wazi ba ce in kaga 4 or 6 ba ruwanta da wazi in kaga 6 or 7 ba ruwanka da wazi da kaga motar wazi sai kaga wata tsohuwar boss ce ta tsohuwar last speaker tana overflow tana wai da Allah yana tambayar wai dambe wannan dukiya ba za ku ciro ta ku taimaki addini ba dambe bai ba za ku cire kuɗin ku ku ba islam ba musulunci yana kuka musulunci yana zubar da hawaye ga allah muna so mu jama musulunta da su muna sai da za mu yi ga kiristoci suna yi wa musulmai baptisma ana ta yi wa musulmai wankan bushara a je a yi ta musu da allah a rasa yadda za a yi ga mu da malamai birjak ga mahaddatan qur'ani birjak ga yan agaji birjak ga yan obati da yan oba sahara wayanda a shirye suke a zagaye kasa a ce ai wa'azi amma talakawa ne masu son addini talakawa ne masu taro da titi ya za mu je wa'azin a rasa yadda za a yi ta kokuwa a yi ta bala'i kai sarkin ka zana Allah ka saka masa alkhairi ku ce Allahu akbar mai martaba mai alfarma mai martaba sarkin katsina Allah ka saka masa da alkai sarkin katsina ka tabarautar wa duniya kai jagora ne na sunna wa'azi katsina za su je kasar burkina faso an rasa yadda za yi kai yi zafi kai yi caji kai wasu suka ba malam yakubu shara suka ce abuga mai martaba sarki bana aiki shi ne malam yakubu ya ce fada ta ɗauki nauyin wa'azi aka ce a jarraba mana ya kuma yace na san fada sarki musulmi tana kokartawa sauran fadodin najeriya aka ce a jarraba mana ya kuma yace ab na tuno ai shi sarkin katsina ahlus sunna ahlus ana buga mai martaba waya aka ce ga da'awa za a tafi zuwa kasar burkina faso ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar mai martaba sarki ya ce da malaman da momin da 'yan agajin da 'yan hizban da da'awa kwamiti da da da ya ce duk a tattaro su fada ta ɗauki nauyi a jiya ita da sabon Allah a sanadiyar tafiyar aka yi wa'azi a burkina faso aka yi towa a ƙasar nijar aka isar da sakon allah aka yi da'awa aka kira bayan allah mushrikai suka musulunta yan bidiya suka musulunta yan samauni dai aka ya ku sarakunan Najeriya dan me ba za ku koyi da irin wannan fada ba dan me ba za ku ringa ba da gudunmuwa ana zuwa wa'azi ba ya ku manya-manyan ƙasa ku zo ku bada gudunmuwa ba mu da jarida ingantacciya ta musulunci talakawa ne ke kokari ko a nan jihar katsina ga mujalla a ta'awa nan kungiya ta asasa talakawa ne suke ta kokari ku shigo ciki mana ku zuba jari a ciki mana mu samu magazin mai karfi wanda zai kewaye duniya isar da sakon Allah ya ku bayin Allah ba mu da gidan radio wanda ke yada sunna ba mu da gidan radio wanda ke isar da sako sai dai muryoyin bushara dan me talakawa ne ba mu da kuɗi ne Allah sun bi mu kuɗi ne dan me masu kuɗin mu ba su da jarsu a cikin ya ku bayin Allah yau idan kuka bude talabijin ne yan banza suna da tasha yan zina suna da tasha yan luwadi na da tasha awaki suna da tasha makada suna da tasha yan watan kwaikwayo na da tasha yan kwallo na da shi yan su duk yaya aka yi bamu da tasha ta suna dabe ba mu asasa ba akwai bukatar a ce mu ma muna da channel wacce ake kamawa a digital satellite inda za a rinka yada sunna a can shek usman isa taliyawa zai zo ya zo ya gabatar da darasi akan muhimmancin fitar zakka da tsare-tsarenta ko matsalolin aure da saki ya zo ya yi ya gama in ya gama a can shakka Habibu haya kaura zo ka tunatar da kasa tashin alkiyama ya zo ya gama in ya gama a ce ina shek abubakar giro argungu matasa na jira a zo a can in ya gama a can shakka kuma musa hasan katsina sautin sunna allahu akbar in ya gama a can ina da unguwar mai kawo in ya gama a filin karatun alkur'ani mai girma ala ramma na suru gwandu fal ya tafadal in ya gama a ce ina shagi haya haifar idan ya gama a ce ina shak Aminu daurawa idan ya gama a ce ina shak sani ashir idan ya gama a ce magana ta girma yanzu an wuce masu digiri an koma masu digiri da digirgir da digirgir a ce ina dr abdullahi salih pakistan kano ina dr ibrahim ibrahim jalo jalingu ina dr mansur sokoto ina dr bashir ina dr sani ina dr dr dr dr wai dan me ba za ku zo ku zuba jari a cikin wani harkar why hudu da na biyar da na shida da na bakwai da takwas ke ke sa azabar kabari kai cin riba wadar da alkurani mai girma yaya mazinata a takbir muna da hadisi da mulkaranta ba أقول حديث براء بن عازم على لما كرنت أمس يثبت الله الذين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء التكبير sai ya kuma musa dan kadana sautin suna Allah ya na san muna tare da sifika na jihar Katsina eh, Allah ya sa sauran sifikoki ma ku rinka zuwa wajen wa'azi amin Allah ya sa sauran sifikoki ku koyi da da sifikan Katsina mu rinka ganin ku a filin wa'azi amin ana wa'azi kuma kuna kabbara eh tun ciya mana lokal gama ake kira zuwa yi wa'azi har aka shigo hausa Allah ya sa sauran sifikoki ku koyi amin a ina wani sifika idan ka ganshi to sai an kira su mani coge da su dan asharalle da yan mujadala da muqabala da sauran yan banza a lokacin zaka ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لألا ذا موسى إذا سمي وأجد وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لألا ذا كان موسى دشي ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa